sai addu'a ta ɗari daidai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum cikin addu'o'in da za a kwanta bacci duk wanda zai kwanta bacci malam akwai buƙatar ya karanta ayatul kursi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أبو هريرة شيرويت وانا حديث دقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفسرة آية الكرسي وشكين كراتك دسك قباتا so wannan ayatul kursi tana cikin aya da Allah ya shar'anta ko annabi shar'anta a karanta an za a kwanta bacci kuma ita ce a'azamu aya fil qur'an duk qur'ani ba aya da ta kai wannan ba yawa ba girma da matsayi a wajen Allah ayatul kursi dan annabi an tambaye shi da kansa yake cewa mafi girman aya a cikin qur'ani ayatul kursi ya koya wa sabai ce su rike ka haddace ta mataka ta haddace ƴaƴanka ma su haddace asalin hadisin abu huraira yake cewa manzo Allah ya wakilta ni sallallahu alaihi wasallama in yi gadi in kiyaye in tsare zakkar da ake tarawa ta ramadan sai wani mai zuwa ya zo mun da daddare sai wani yake zuwa sai zo ya rinka ɗiba cikin kayan zakkan nan kayan abinci ne na zakka da aka tara sai ya rinka kwacewa yana ɗiba sai in kama shi sai in kwace idan na kwace sai in ce da shi to zan fa ka gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa abu huraira da Allah ka kyale ni In ni muhtajin ni mutum ne mabukaci na cikin wani hali ne shi sa na zo nake dan diba amma dai ba zan dawo ba amma kai mun afuwa yanzu ka bar ni saboda alayya iyali iyalun wali haja ga nauyin iyali ga bukata ka kyale ni ina da bukata shadida ba zan saki dawo ba abu huraira ce sai na kyale shi yayi tafiyarsa na wayi gari na je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake ba shi labari ko kuma ma a wannan riwaya yake cewa kafin ma an bawa annabi labari sai manzon Allah yake cewa ya Abu Huraira yi bako da daddare jiya ko ka duba wahayi annabi munabba'un bil wahyi ya labarin bakonka ya labarin mutumin da ka kama din nan jiya ya kuka kare da shi sai Abu Huraira yayi mamakin wannan abu yace to ya Rasulullah ya zo dai yana diban kayan abincin nan kuma na ce masa ya bari kayan ka ne ajiya ka bani kula da shi ka bani kayan baitul mali ne yace yana da iyali yana da nauyi don Allah in kyale shi An rabu da shi ya nuna bukatarsa na tausaya masa na kyale shi sai annabi ya ce ka kyale shi ya tafi ya ce eh. to amma fa zai dawo gobe ma zai dawo ce amma inna husa ya'ud abu hurairah ce naje ina fakonsa na koma da daddare na tsaya na tsaya daidai inda nake ganin zan ganshi. na fake shi ina cikin wannan yanayi sai ga mutumin nan naka ya dada lallabowa sadaf sadaf sadaf sadaf ya zo zai daɗa ɗan kayan nan ya ɗiba ya tafi sai da ya gama lodawa ya ɗauka sai na kama shi sai na ce ba ka ci ba za ka sake dawa ba yanzu ba kai bane ba shi do Allah kai haƙuri ina da iyali wallahi ina cikin halin bukata ina cikin talauci ka taimaka mu abu ya ce sai na kai ka gurin annabi ya ce do Allah ka bari kar ka kai ni yanayi ya samu na zo nake ɗaukan abin nan ɗauka abu hurairah ya kyale shi ya ce masa na yi maka alƙawari ba zan sake dawa ba abu hurairah ya ce to je ka duba tausayi fa ya kyale shi washe gari yana koma annabi ce ya labarin mutumin ka sai a wura ce ya fa dawo sai annabi ce a ba ce ma zai dawo ba to gobe ma sai ya dawo ya ce gobe ma zai dawo shikenan sai abu hurairah ya ce sai na je na daɗa fakwas na ga ikon Allah zai dawo mutumin nan ko bai zai dawo ba ya ce wallahi sai gashi ya saki dawowa yana dawo waɗannan karo na uku kenan na ce ce ni fa sai na kai ka gurin annabi abun nan naka ne ya wuce ka'ida ka ce kana da kaza kana cika ka ce ta zamu annaka la ta'ud cewa ba za ka dawo ba sun mata'ud kuma ka sake dawo ba? to gaskiya yau ba zan sake ka sai na kai ka gurin annabi tun da sata kake zuwa kake mana sai shi wannan mutumin sai ya ce abu huraina kyale ni zan koya maka wata addu'a mai muhimmanci zan koya maka wani abin da zai amfane ka kuma in dai ka yi shi to za ka samu kariya da ni da makamanci na addu'a ce mai muhimmanci idan ka zo za ka kwanta to ka karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum har zuwa ƙarshe ayatul kursiyu ya karanto masa ita malam tun daga farko sai da ya dire masa ita har ƙarshe yace fa innaka lan yazala alayka min Allah hafiz in dai ka karanta wannan da kai da dukiyarka to insha Allah Allah zai turo maka dan gadi na musamman mai gadin ka mai tsaron ka tun da ka karanta kuma wala yaqrabuka shaytanun hatta tusbih duk wani shaidani in dai ka kwanta ka karanta ayatul kursi nan to ba zai kusance ka ba haka waye gari abu huraira ce ka amma na gode kwarai da gaske sai ce tuje ka eh ya kyale shi kurin ya tafiyarsa yana komawa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda damu kullun ne sai an je gurin annabi yace abu hurairah manzo Allah ce ya abu ya labarin mutumin ka sai annabi sai abu ya ce ai wallahi sai dai dawo ya dawo ya daɗa ɗiban kayan nan na kama shi na ce zan kawo shi wurin ka wallahi ya gaya mu wani abu mai amfani na ce zan zo in gaya ma ya manzan Allah ya ce dan ya koya mun wani ilimi na ƙaru da shi ya ce me ya koya ma ya ce ai ayatul kursi ya koya mu ya kaza kaza kaza kaza kaza ma zan samu kariya da tsaro inda ina karanta ayatul kursi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da Abu Huraira amma innahu sadaqaka gaskiya ne abin da ya gaya maka gaskiya ne amma wa huwa kazub shi kuma makareci ne wannan dai bayanin ya ma gaskiya amma sauran al'amuran sa makareci ne kaga kare yadda ya ma ai ya ce ba zai dawo ba zai dawo ba zai dawo ba kuma ya dawo amma wannan bayanin gaskiya ne sai manzo Allah ya ce da Abu Hurairah ya ce yace ta alam man khatib ka san waye kai ta magana da shi kuwa munzu salata layalin kwanakin nan uku da suka wuce wannan mutumin Abu Hurairah ya ce ni ban sani ba ni dai na ga mutum yana zuwa kawai talaka miskini manzo Allah ce zalika shaitan wannan shine shaidan shaidan dai da ake faɗa shaidan to shine ya rikida ya zo da sifar dan adam kuka yi ta wannan abin da shi shaidan shaidan abu huraira yayi mamaki ce shaidan ne wannan da ya sani da ya mai kaza masa kaza masa kaza kenan kaga wannan yana nuna mana shi shaidan yana iya rikida kenan ya zo da wata sifa ya halakar da kai ko ya maka ƙarya ko ya gaya ma magana da ba haka bane kuma ka yadda shine amfanin bin diddigi da bincike duk lokacin da labari ya ah, wallahi wani mutum ne ya zo ya bamu labarin nan hai ba ƙarya bane wallahi nan muna zaune mu mun san shi ba ma ya zo ya faɗa wataƙila shaidani ne kuma ko ya ji ya bayyana jikin wata katanga ya zo da hoton wani shehi ko na karam kala ko ba ka bane ai din misali ne zai iya ɗauka wallahi ta ya ce maka wani bawan Allah ne wani wali ne to abin da nake so ku gane ya koyan uwana shedan kansa ya san muhimmancin ayatul kursiyu amma yau akwai musulmin da ba san ma me ayatul kursiyu ba Allah wani wallahi aka ce ma kursi wallahi bai santa ba sunan ma bai sani ba saboda bai da alaka da ita ballantana kuma a ce ya karanto ta fa bai santa ba sannan abu na biyu za a iya samun mutum makareci amma a wasu maganganun sa ya gaskiya to sai ka dauki gaskiyar ka ban masa ƙaryar yanzu duba dai shedan a ce saboda shedan ne ya faɗi magana ba za a ɗauka ba ko to wannan magana annabi ya ce sadakaka gaskiya ya gaya maka amma ko ka zu makareci ne so ya koyan uwana mu rike wannan ayatul kursi tana da alheri tana da amfani kaga ai ya san ita ce take maganin sa mana ya gaya abu huraira in baka son sake dawowa to in zaka kwanta ka karanta waɗannan malam daga nan abun sai ya zama sunna duk sahabbai kowa haka yake su in za su kwanta ai musu ayatul kursiyu a shafe su tas ko kuma su in za su kwanta su karanta ayatul kursi. wannan yana da muhimmanci mu kula da wannan ayatul kursiyu sirri ce za ka samu kariya idan ka rike ta insha Allah ka rike babban makami maganin abokin gaba wannan riwaya ce sahihiya ingantacciya wadda malaman hadisi suka rawaito ta riwayar Imam Bukhari babu kura a kanta kuma Abu Huraira ne rawaito daga manzon Allah